Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da sarfi da Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farce kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Litinin 12 ga watan Disamba shekarar 2022. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud yau Litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na bi kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba. Ministocin harkokin wajen tarayyar Turai na duba yiwuwar sake kakabawa rashi sabbin takunkumai da ƙarin samar da kudaden tallafi ga Ukraine. haka kuma za a ji cewa shugabannin kamfanoni da masana'antu sun ba sahun masu fafutuka da masu shiga tsakani da kasashe kusan 200 don neman bakin zaren warware matsalar sauyin yanayi. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugabannin kasashen nahiyar Afirka na ci gaba da isowa birnin Washington DC don halartar babban taron Amurka da shugabannin nahiyar. Sannan a jamhuriyar Nijar a yau aka kaddamar da aiki rijistar tsoffin sojojin da ke fatan komawa bakin aiki a kokarin da hukumomi ke yi na magance matsalar tsaro da ta'addabi kasar. na manyanta amma zuciya na bai mutu ba kuma ina da karhi ban da wani kiwo ina so wallahi formation kawai za kai ne in ta yi formation muna kuma tafa da rahoto daga ghana da kuma shirin ilimi garkuwa dan adam kazalika da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya a yau litinin iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na biyu kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan satumba kamfanin dillancin labaran mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta iran ya ce an rataye mazdira rashnavad a bainar jama'a yau dinnan a birnin mashhad ana zargin rashnavad da daba wasu jami'an tsaro biyu wuka a watan jiya a birnin mashhad masu fafutukar kare 'yancin bil'adama sun ce iran ta yanke wa akalla mutane goma sha biyu hukuncin kisa a wani zama na sirri da aka yi an kashe mutum na farko kan laifi mai alaƙa da zanga-zangar a makon jiya babban jami'in harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya faɗi yau litinin cewa yana sa ran ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar turan za su amince da wani tsari mai tsauri na takunkumi kan Iran saboda murkushe masu zanga-zangar da kuma rawar da take taka wajen samar da jirage marasa matuka da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a Ukraine. A ɗaya bangaren kuma, ministocin harkokin wajen tarayyar Turai EU na duba yiwuwar ƙaƙabawa Rasha sabbin takunkumai da ƙarin kuɗaɗe don taimakawa sojojin Ukraine a wani taro yau Litinin, yayin da Amurka ke yin alkawarin ci gaba da tallafawa Ukraine saboda hare-haren da Rasha ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa. Shirin na kungiyar EU da ake tattauna a Brussels zai samar da kusan dala biliyan 2.1 don samar da kudaden taimaka Ukraine da makamai. Tun dai kungiyar EU ta akaba wasu jigajigar rashi da masana'antu takunkumi har sau takwas a matsayin martani ga mamayar da rashi ta fara a watan Fabrairu. Zagayen na tara ya hada da gwamnati jami'an gwamnati da kuma masana'antun tsaro da na banki da na rasha shugaban amurka joe biden ya tattauna da shugaban ukraine vladimir zelensky ta wayar tarho jiya lahadi ɗaya daga cikin jerin kiraye-kiran da zelensky ya yi da shugabannin kasashen duniya gabanin tattaunawar eu da wasu muhimman taruka a wannan makon to nan ba da jimawa ba sarfilu zai yi kama na ƙarshen labaran duniyar yayin da ake ci gaba da muhawara kan batun sauya fasalin naira da kuma matakin da babban bankin najeriya ya dauka na rage adadin kudaden da za a rika cirewa a bankuna hamshakin dan kasuwan nan na najeriya alhaji muhammadu indimi ya yi tsokaci kan waɗannan matakai da aka dauka indimi dai yana cikin tawagar najeriya da ke halartar babban taron amurka da shugabannin afirka da za a fara gobe talata a nan washington dc amma ya fara bayani ne kan yadda 'yan kasuwa za su saka hannun jari a yankin da aka samu mai a arewacin najeriya kamar da za ku ji a wannan hirar da suka yi da ali mustapha sokoto eto eh ka san mu mun ya girma ya zo mana saboda haka amma dai alhamdulillah yara na suna aiki wannan ya rage nasu mm, saboda haka na koyar da su na karantar da su yanzu su suke komai da komai amma 'yan kasuwa za su zo su nemi rijiyoyi kamar yadda ake nema a kudu abin da nake nufi e kwarai eh, da gaske za a zo ai matsalar mu a rashin kwanciyar hankali maganar security maganar tsaro shine matsalar mu in dai maganar tsaron nan an gama da shi to za ka ga ana ta zuwa insha kwanan da eh, an canja fasalin naira kana ganin wannan zai taimaka ta wata hanya wajen inganta tattalin arzikin najeriya eto eh ka san abin da ban san kansa ba kenan nima <laughs> saboda haka ina jin ana neman a rage eh, fitar da kuɗi daga banki mm-hmm. don yanzu banki central bank su ma an ce ba su da kuɗi kuɗi suna ƙauye su ana son a dawo da su wannan abu ya fito da al'ada ajiya eh, kasan mutane sun saba da ajiya gida mutum ya daga tabarmar shi ya sa kuɗin shi ko ya sa cikin rumbu ko randa ko wani abu kenan da aka ce a mai da kuɗi da aka canza kuɗi da mutane ta cewa za su yi asarar kuɗaɗe a ƙasashe irin nan mutum bai bukata ya sa kuɗi da ya a ajihun shi yana amfani da credit card da sauransu kana hangen kasashen mu na afirka nan ba daɗewa ba za su kai lokacin da ba za a bukaci amfani da takardar kuɗi muna nan to in ka duba ka gani yanzu da ake son a mai da kuɗi banki hmm. abu ne mai kyau kensa shine ba za a san ba za a tsammaci cewar ka aje kuɗi a gida ba har wani ya zo ya ce zai maka sata hmm. saboda haka wannan kadai ma ni na ji daɗinsa saboda haka ana ganin kowa in kana da kuɗi ka binne su a gida yanzu wanda ake cewa sun binne kuɗi a gida ka ga zuwa gaba ba za a ce za a je ko a ce za a je a takin ɗinsu a karbi kuɗi ba to wannan shi ne babban abin da nake gani zai wa mutane amfani. alhaji muhammadu indimi kenan a hirarsu da ali mustapha sokoto to tuni dai har shugaban najeriya muhammadu buhari da tawagarsa sun sauka anan washington kamar yadda fada shugaban kasa ta tabbatar yanzu kuma ga karshen labaran duniya shugabannin kamfanoni da masana'antu sun bi sahun masu fafutuka da masu shiga tsakani da kasashe kusan 200 a wajen taron koli na majalisar ɗinkin duniya na wannan wata a montreal yadda ake shawarwari kan yarjejeniyar kare muhalli ta duniya da za ta iya haifar da tsauraran bukatu ga masana'antu bangarori da suka hada da haƙar ma'adinai da noma da man fetur da kuma kayan kwalliya ana duba su a tattaunawar ta cap 15 saboda tasirin da suke da shi ga lalata yanayi kuma za su iya gurɓata ƙasa ko wato ko gurɓatattun magudanar ruwa ko kuma masu gurɓata iska da ake shaƙa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara dubu goma sha ɗaya ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yaman tun shekarar dubu biyu da sha biyar. Sanarwar da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nisa fitar ta ce adadin waɗanda suka mutum ya zarce haka inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar a cikin ƙididdigar da aka yi tun lokacin da ƙawancen saudiyya ke jagoranta suka shiga rikicin dubban yara sun rasa rayukansu wasu dabbai kuma sun kasance cikin haɗarin mutuwa daga cututtuka ko yunwa da za a iya daƙile su in ji daraktar hukumar unicef catherine russell 'yan tawayen hutu da ke samun goyon bayan iran sun kwace ikon babban birnin kasar yaman a ƙarshen shekarar 2014 kuma kawancen da saudi ke jagoranta ya kaddamar da hare-hare ta sama a farkon shekarar 2015 da nuna goyon baya ga gwamnatin kasashen duniya suka amince da ita shugaban faransa emmanuel macron ya ce za a samar da kwaroron roba kyauta a cikin dakunan sayan magani ga duk wanda ya kai shekaru 25 daga shekara mai zuwa sabon matakin ya zo ne yayin da adadin cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i da hawa farashin kayayyaki duka biyu ke karuwa a faransa da farko makaran ya sanar cewa za a samar da kwarin robar ga mutanen da ke tsakanin shekaru goma sha takwas zuwa ashirin da biyar amma aka kalubalance shi a safukan sada zumunta kan kin samar da robar ga kananan yara sai yanke shawar faɗi da shirin ga duk wanda ya kai shekaru ashirin da biyar. a gaida sarfili hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to mujallar bloomberg ta sanya kudin ghana na saidi a matsayin kudin da ya fi samun daraja a kan dala amurka a makon da ya gabata yayin da ake kyautata zaton kasar wacce ke fama da tarin bashi za ta samu tallafi daga asusun lamuni na duniya imf daga accra ga idris abdullah bako da karin bayani Hakan ya biyo bayan kwatanta darajar kuɗin Ghana CD da kuɗaɗen ƙasashe 150 a faɗin duniya wanda mujallar Bloomberg ta yi a makon da ya gabata. Kimar kuɗin ya faɗi da fiye da kashi 50 cikin 100 a cikin wannan shekarar, amma a halin yanzu ya fara farfaɗowa, inda darajarsa ya ƙaru da kashi 10 cikin 100 kan dala. Farashin CD zuwa dala ya taɓa kai CD 15 ga dala ɗaya a wannan shekarar, amma a halin yanzu dala ɗaya na da Ghana CD 12 da pesos 50. A ranar 4 ga watan Disambar 2022 gwamnatin Ghana a hukumance ta ba da sanarwar wani atisayen zuba hannun jari da aka yi lakabin musanyar bashin cikin gida wanda ya zayyana yanayin sake fasalin zuba hannun jarin cikin gida. Gwamnati ta shirya hakan ne domin share fagen shirin neman tallafin dala biliyan uku daga asusun lamuni na IMF. wannan atisayen da shirin gwamnatin na kiran duk waɗanda suke bin gwamnati bashi da su zo su musanya wannan yarjejeniyar bashi da sabbi masanin tattalin arziki sarki imran hashir jikeni ya bayyana wa muryar amurka wasu daga cikin dalilai da suka sa kimar sidi ke farfadowa a wannan lokacin ɗaya daga cikin abin da ke taimakawa cd yanzu haka shine abin da muke ce ma speculations da mutane na gani kamar cd da ta ci gaba ta ringa tabarbarewa amma irin alaka da ya shiga tsakanin gana da imf kawai ya sa mutane da suke cinikin dola suna gani lokaci ya kai da ya kamata su fito da kudade da suka ɓoye in ba su yaka nan ba dolan farashin shi zai zo kasa bayan ka kuma wasu na gani kamar ainihin kasuwanci na kirismati an riga an yi tun da da mutane kusan ba su demanding dola kwarai hakan ga. A hira ta musamman da kafar talabijin ta Joy News da ke Accra ta yi da jakadiyar Amurka Virginia Palmer wacce ta ce kasar Amurka za ta taimaka wa gane cin yarjejeniya da IMF. Wannan jawabin ji masani akan harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Adam a Tijjani ya yi tasiri ga farfadowar sili akan dala. Akwai hasashen cewa tattaunawa da aka yi da IMF an kai bakin gaba inda kudade da ake shurarin zuwan shi kudi kimanin 3 billion dollars yana shigowa musamman ma lokacin da aka tattauna da jakadiyar eh, kasan amurka inda ta nuna cewa za su iya kokari da cewa sun taimaka ma kasar ghana wurin tattaunawa da take da imf a samu wannan kudi to ina jin wannan ne ya sa mutanen da suke da dala da dama kowa na neman ya je sake shi saboda idan wannan kudi ya shigo mutum na rike da dala zai hasara na biyu shine gwamnatin kasar ghana ya sa ido musamman kudaden da ke fitowa bankin kasa na dala dalan amurka da ke ake kaiwa kananan bankuna daidai da dola daya idan ya bar bankin kasa zuwa wani banki ya kamata a yi rikodin shi har da siriya number to wannan ne yasa mutane da dama wato kananan bankuna su ke da alaka da wayan da ke cin jikuri na black marketing wannan hanya kuma gwamnati da yasa ido anya an toshe wannan kamar yadda masanan suka nuna yawanci ana samun darajar cd na faduwa a cikin watan disamba amma yadda ake samun ƙarin kimar cd a cikin wannan wata na nuna nuni da cewa za a samu nasara a nan gaba. Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To a jamhuriyar Nijar a yau aka kaddamar da aikin rijistar tsaffin sojojin da ke fatan komawa bakin aiki a matsayin wani bangare na matakan da gwamnatin kasar ta sa a gaba da nufin tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi kasar ta Nijar sanadiyar yaduwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suka tare a arewacin Mali da Burkina Faso. sai dai matasan sojoji na korafi a game da sharuɗan da aka gindaya kan wannan shiri wakilin muryar amurka suleiman munin barma na dake da ƙarin bayani mutane kimanin dubu ne hukumomin nijar ke fatan za su zakulo daga sojojin da suka yi ritaya a yayin ayyukan rajistar da aka kaddamar a wannan litinin 12 ga watan disamba a matsayin rukunin farko na dakarun da za a yi amfani da su don kare wuraren da gwamnatin kasar ke gudanar da wasu mahimman ayyukan ci gaba da na jin daɗin rayuwar al'umma shugaban kungiyar tsofaffin sojoji ta anak kanal abdullahi munkaila na daga cikin waɗanda ke jagorancin wannan shiri kasan jami'in tsaro aiki ya yi musu yawa menene doka take take in dai minista na defense yana so sai ya kira tsohon soji su taimaka ministar ya gani in ya kira tsohon soji nan su sojawa za su isa su yi aiki da suke yi waɗanda za a dauka ba za su ta yi kulin daga ba za su yi tsaro na manya manya aiki na gwamnati kamar aiki na petrol kama aiki na kandaji. Dimbin tsofaffin sojoji ne suka hallara a harabar ofishin kungiyarsu wato Office National des Anciens Combattants et Retraités da ke nan yamai domin gabatar da takardun su. ga abin da wasu daga cikin su ke cewa suna amur koro soldado da zem class ni class sun twitter na na manyanta amma zuciya na bai mutu ba kuma ina da karhi ban wani kiwo ina so wallahi formation kawai za kai ni in ta yi formation esclage na, na armima saboda bindigogi da da bindigogi yanzu ba dai bane a nan da kake mun magana aka sami riga ina hawa in ko in daki bindiga in koma saman daji in kare kasa ta a nan da kake mun magana soji nike kuma sai na mutu a suna na soji suna na harun musa yanzu ina da wajen shekara hudu dai yanzu da da nabar soji muna son kasan mu ne don wannan ne mun ka rubuta sunayen mu yara ne jan ne mu muna jin karhi wallahi ban da gudu ban sha da baya ina nan cikin ni nigerian ne na gode ma allah da allah ya yi ni dan kasa sojojin da basu fice shekaru bakwai da yin ritaya bane doka ta amince su sake komawa kan aiki a ƙarƙashin wannan shiri lamarin da ya haddasa damuwa a wajen matasan da galibin su sun bar aiki ne saboda zargin su da aikata ba daidai ba sunana abubakar tahiru tsohon soja ne game da wannan shirin da mun so muke a jiba shi a yi abin da kenta a yi a gyara dai mu jibin mu volunteer muka so inda mun san sai da certificate bon conduit ko wani abu haka da ba mu zawa ba su da kansu san da wanda ake libere bai samu certificate bon conduit babu wanda ya kai shekara 40 cikin mu babu shi daga mai talatin 25 da biyar ashirin da shida. akwai wanda ba su ma haka nan ba kwa waɗansu kuma an yi liberan su ne akan karya shugaban kasa ba zu mai diba ya gani da Allah da annabi a gyara ma mutane a tsakiyar shekarar nan ta 2022 ne gwamnatin Nijar hanyar ma'aikatar tsaron kasa ta ayyana shirin mayar da tsofaffin sojoji kan aiki a karkashin abin da ta kira reserve national militaire waɗanda za su zama cikin shirin takwana domin ayyukan kare muhimman wuraren gudanar da manyan ayyukan ƙasa sai dai kuma idan bukata ta taso za ta yi a tura su fagen daga don kafsawa a yakin da nijar ta kaddamar da 'yan ta'addan da ke tsallakowa daga kasashen mali da burkina faso sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma na safe ne da minti 17 bakwai a najeriya nijar kamar da chad karfe 4 da minti 17 wato Ghana kuma karfe 3 da minti 17 wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com muna nan har ila yau a shafukanmu na facebook instagram da twitter yanzu ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dajewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A makon da ya gabata ne muka fara tattaunawa da Dr. Bashir Yankuzo wani malamin lissafi a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Mina ta jihar Naija akan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na fara ko da darussa da harshen uwa ko harshen ƙasa. Matakin da kuma masana suka bayyana shi da cewa zai taimaka wajen bunƙasa ilimi a ƙasar. Muna cikin tattaunawa ne dai lokaci ya halinsa a wannan mako za mu ɗora tare da bakon namu Dr. Bashir 'yan kuzo wanda kuma yake mana bayani game da tasirin wannan shiri. Dokta idan ka shirya bismillah. to akwai abin da ake cewa political will ita gwamnati ko da ta kawo tsari za a yi kaza idan ba a samu wanda ke da kishi ba wato ya samu jajircewa to sai ga abin kawai gashi dai a rubuce amma ba a dabbaka komai to amma yanzu wannan ya nuna cewa ba a rubuce bane kadiya ana son ma a dabbaka shi ne ina fatan zai kawo bunƙasa kwarai da gaske akan harkar ilimi musamman idan aka samu abin da ake ce musu instructional material domin daga cikin um, matsalolin shine a iya cewa to yanzu akwai littafai da ba zan ce eh, ina za a samu littafai kuma da malamai da malamai shin akwai littafai littattafai shin akwai malaman wannan sai a ce a'a kwararru za a samu idan aka samu kwararrun tabbas za a samu littafan ai ba tun yau ba musamman mu ta harshen Hausa abin akwai sauki kwarai harshen Hausa an dade shekaru akwai abubuwan da aka rubuta tuntuni na wato fassara wato ainihin waɗannan kalmomi na kimiyya zuwa ga wato ainihin harshen Hausa ina ganin ko biyu ke ka samu labari akwai abu wanda ya to akwai wannan da dama tun kafin shekaru da yawa wanda wato aka yi bincike da daman gaske to saboda haka abu ne mai sauki a tattaro kwararru za su samar da takaddun ko a cikin bahasi na na hezi akwai kamus da rawari bangaren kamus wanda za a fitar da ma'anonin da sauransu ah, kuma waɗanda suka duba ai kwararru ne su ma so mm-hmm. ina kyauta zaton in dai aka tara kwararru guda za su iya fitar da wato ainihin binciken da za a samar da takardun mm-hmm. za a samar da kayayyakin karantarwa bayan an samar da kayayyakin karantarwa to su kuma malaman tunda harshen gida ne ba harshe bane mai wahala malaman nan da nan za a iya tarbiyantar da su bayan da ya kamata ku karantar akwai abin da ake ce masa instructional design and development lokacin da za a yi musu designing din a developing din ga yanda instruction din zai kasance ga yanda za a samu wato ainihin natija to kaman za a ga cewa wasu jihohi za a samu harsunan gida daban-daban irin wannan ya za a yi kamar misali a jihar Niger za a iya samun nufanci da Hausa da Gwari da Fulatanci wata ila to ya za a daidaita wannan a aji shi yasa ma har akan ce a ce harshen gida mai mutu a ce harshen uwa in aka ce harshen gida to abin da ake gani shi ne harshen da yake da dominance wanda yake da karbuwa a cikin mutane da yawa zaka ga ko an samu mutum yana da wasu yarurruka din da sauransu sai ka ga akwai wani yaren da dama ya riga ya karbe shi hmm. ya zama karbabbe saboda haka ba matsala bane illa abin da za a yi kawai shine duk inda ake da yarurruka da dama to a wannan wuraren da ake yarurruka da dama za a kalli kowane yare ya iya bunƙasar da wato ainihin takardu da abubuwan da ake bukata na wato wannan harshe harshe din in harshen ya zama karbabben harshe shikenan yanzu ai ku yan jarida misali a gidan rediyon ku bahaushe kawai yake sauraro ai ba bahaushe kawai yake sauraro ba kusan da dama zaka ga mutane da yawa da an ce za a kunna gidan rediyo su BBC ne su Voice of America su Germany su waye za ga ana sauraro an fahimta to ana ganin harshen da ya kusa da kai to ya fi harshen da yake nesa da kai harshen turancin na har yanzu in ka ɗauki percentage din mutanen da suke magana da shi har yanzu in ka kwatanta shi a wannan ta mu to bai kai percentage din waɗanda suke magana da harshen gida din ba kaga to in haka ne ashe ce ilimin zai fi kusa kenan mm. in aka ɗauki wanda percentage in ya fi yawa ko ba komai a ce coverage ya fi yawa inda za a fi wato samun ɗalibai da daman gaske shi ne amfani da wannan saboda haka ba matsala ba in ka kalli kasar india mm. india misali akwai harsuna da daman gaske mm. amma su ma haka nan ka gani akwai harshen da zai zama karɓaɓɓe a cikin ƙasa gaba ɗaya wanda wannan harshen zai a nan misali arewacin najeriya ko mu nan niger da muke magana ba na tsammanin idan aka ce ga karantarwa ta harshen hausa misali ga karantarwa ta harshen ah, wato ainihin turanci to waɗanda suka ji hausan wato da wanda suka ji turancin a kwatanta za ga wanda suka bi hausan kuma gwarawa ne nufawa ne za ga sun fi yawa to kuma kamar yadda ce ai binciken da muka yi akwai wanda aka yi na nufanci ma akwai wanda aka yi bincike na karantawa don saboda haka da nufancin da yarbanci da kowane ma sai dai a ce wanda ya bunƙasa ya zama ya karɓu to daga nan shi kenan sai abin nan ɗinsa akwai abin da ake ce mai bilingual ma ba sai abin nan ba a iya amfani da harsuna daban-daban eh ba sai harshe guda ɗaya ba eh wani ya karfafa wani wani ya karfafa to kamar yanzu akwai makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu in aka ce shekara mai zuwa a fara wannan tsari a shirye kuke eh kusan dan iya cewa da makarantun masu zaman kansu da makarantun gwamnati in dai har gwamnati da akwai political will din a shirye ake domin abin da za a bukata shine kamar misali in aka dauki private schools sai a nemi kungiyoyin su kaga mu nan kamar misali a Najeriya akwai AMIS akwai NAFS akwai irin waɗannan kungiyoyi kungiyoyi ne waɗanda suke da makarantu a ƙarƙashin su sai a kira shugabannin wannan kungiyoyi ga policy da ya zo na gwamnati ga kuma abin da gwamnati ke son ta zattas daga nan sai su kira waɗanda suke nasu makarantun gwamnati kuma dama na gwamnati ne sai a kira ga yanda za a yi ina tabbatar da cewa dama kamar yadda faɗa political will ne da kuma wasu 'yan abubuwa da suke kawo tarnaki wanda ake ganin kamar aka yi wannan za a fi girma ba da dama ga wani harshen ne ya ɗoru akan wani da sauransu dai wanda aka saba a Najeriya amma wannan ina ganin ba zai zama matsala ba kwarai da gaske inda gwamnati za ta ba da dama ta ba da wato ainihin ta samo ƙwararru kuma ta wato ainihin kalubalance su su yi abin da ya kamata yi. To malamin ya bayyana cewa akwai kamus da ya wallafa game da lissafi da Hausa. Ko malam zai mana dan bayani a kansa karanta mana domin masu aure su ji irin kalmomin da aka kirkiro a bangaren lissafi. Alhamdulillah shi wannan bahasi da na yi a lokacin da ke PhD ina na yi ne karkashin kulawan supervisor ina professor Shishi wanda yanzu haka yake a Neku a matsayin wato ainihin professor sannan kuma wanda ya zo ya wato ainihin a kula da abin da ake ce mai external supervisor shine vice chancellor na Bayero University yanzu haka wato ainihin a professor Sagir to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu dakata sai shiri na gaba za mu dora a madadin bakon namu Dr. Bashir Dan Kuzo da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Leather Gresham naku baban ya jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abu abun rainawa. Tuma yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Baban Ali Direban J5 Garejin Mando Kaduna da Haruna Muhammad Katsina suka ce iyaye da malamai gami da sauran dattawan anguwa a duk inda kuke ya kamata ku kara azama sosai wajen baiwa yara kyakkyawar tarbiyya domin su taso a matsayin mutane na gari duba da ganin su ne za su iya zama shugabannin gobe. Sakon baban gida A Dogo Zurmi a jihar Zamfara ya ce harkar tsaro a karamar hukumar mu ta Zurmi a jihar Zamfara sai dai mu ci gaba da addu'a domin abin ya ci ya cinyewa. Sai muna murna bako ya tafi ashe yana bayan gida da kayan shi. Muna roƙon Allah ya mana mafita ya ka mana ƙarshen wannan masifa a Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce hakika kamar jiya muka shigo wannan shekara ta ga shi har tana yi mana bankwana. To muna roƙon Allah ya sa shekarar uku za mu shige ta kasancewa sabuwa fil mai ɗauke da farin ciki da walwala. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Aisha matar Usaini wata Karasuwa tare da mai ramo autan mata daga jihar Yobe. Suka ce hakika zancen uwar gidan shugaba Buhari wato Hajiya Aisha wanda ta yi cewa ya kamata a dinga ɗaukan mata a matsayin mataimakon gwamna a arewacin Najeriya. Wannan abu ne mai kyau. Ganin yadda mu mata muka fi wasu mazan tausayi da sanin ya kamata da yawan ƙuri'u kuma a kowace akwati. Da karshe muna addu'ar Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari amin. To masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da ku Yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice yau litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na biyu kan wani fursuna da ke alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba. Kamfan dillancin labaran mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta Iran ya ce an rataye masu Teresa Rashnavad a bayyana jama'a yau dinnan a birnin Mashhad. Ana zargin Rashnavad da daba wasu jami'an tsaro biyu ka a watan jiya a birnin wato a birnin Mashhad. a ɗaya bangaren kuma ministocin harkokin wajen tarayyar turai eu na duba yiwuwar kakabawa rashi sabbin takunkumi da ƙarin kuɗaɗe don taimaka wa sojojin ukraine a wani taro a yau litinin yayin da amurka ke yin alkawarin ci gaba da tallafa ukraine ɗin saboda har-haren da rashi ke kaiwa kan muhimman ababen more rayuwa shirin na ƙungiyar eu da ake tattauna a brussels zai samar da kusan dala biliyan biyu da 2.1 don samar da kuɗaɗen taimaka ukraine da makamai. shugabannin kamfanoni da masana'antu sun bi sahun masu fafutuka da masu shiga tsakani da kasashe kusan 200 a wajen taron koli na majalisar ɗinkin duniya na wannan wata a montreal inda ake shawarwari kan yarjejeniyar kare muhalli ta duniya za ta iya haifar da tsawaran bukatu ga masana'antu bangarori da suka da haɗa haƙar ma'adinai da noma da man fetur da kuma kayan kwalliya ana duba su a tattaunawar ta cap 15 saboda tasirin da suke da shi ga lalata yanayi kuma za su iya gurɓata ƙasa ko gurɓataccen magudanar ruwa ko kuma masu gurɓata iska da ake shaƙa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara dubu goma sha ɗaya ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yaman tun shekarar dubu biyu da goma sha biyar. Sanarwar da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya yin ya fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar a cikin ƙididdigar da aka yi tun lokacin da ƙawancin saudiya ke jagoranta suka shiga cikin rikicin shugaban faransa emmanuel macron ya ce za a samar da kwaroron roba kyauta a cikin ɗakunan sayan magani daga duk wanda ya kai shekaru 25 daga shekara mai zuwa sabon matakin ya zo ne yayin da adadin cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i da hawa farashin kayayyaki duka biyu ke faruwa a ƙasar ta faransa masu sauraro baki ɗaya da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci a shirin namu na yamma sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya da daddare kenan nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin shi sarfil hashin gumel da ya ta gabatarwa da kuma Julie Ladies Gresham sai injini mu ne Mahmud Lalo ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.